وقيامها منصوبة برياضها وشواطئ الأنهار بالقيام خيامها تنتنا دكي جدا الجنة منصوبة an kakkaba su bi riyadiha a dausayi nan yake tabbatar maka wannan tantuna ba nan ne aljannan take ba wurin shakatawa ne da aka ce maka abu a gona yana can gidansa na gona ka san ba gidansa na zama ne ba akwai gidan zama daban to nan tantuna an kafa su ne a can cikin dausayin aljanna وشواطئ النهار دباتين رافقا ذي الجريان رافوكا دسك بودانا يعني أن الخيام بالرياض أن دوسي تنتنا دسك أدا أدوسي وعلى شواطئ الأنهار ما في الخيام سوى التي لو قابلت للنيرين na منكسفان kasifani. Mafil kiyami wanda ke cikin tantin da cikin tantin eh, si amma ta ce matin na koriya babu wani abu a tantin na si wallati face yarinyar nan da lau ƙabalat linnayiraini da za ka yi fiska da rana da wata laƙulta mun kafifa ne da za ka ce rana ta yi kufofi wata ya yi kufofi saboda haskenta ya dushashe ranan wacce take ciki ɗin nisa'u a wannan tantin mata ne lau ƙabalati shamsa wal da za su fiskanci rana da wata la qulta shamsi walil qamari in kasafa ka ce yawan rana ta ai kusufi me ya samu gata nan ta ai dushi dushi ce ai yar aljanna ce ta bayyana shi sa duniya rana ta bata idan wata gari ya haska da daddare babu wata sha'ayyar aljanna ce ta bayyana haskenta ya bushe ya bunne hasken rana ya bunne hasken wata min nuriha wa baha'iha da kyanta as'alullaha an yaj'alani wa iyyakum minhum lillahi ha تلك القيام فكم بها للقلب من ولكن ومن أشجام فيهن حور قاصرات الطرف خير حسان هن خير حسان خيرات أخلاق حسان أوجها و ne abin da nake magana nan wai kuwa gaske ne muna ku gane karatun nan ba ganewa ba mu iya fassarawa za ka tada mu sai da fassarawa bai gane shi ba suran ta lamarin ɗin eh? bai su fanto ba mafindi in hmm, ku yanzu na sauna yanzu na ji magana So, tun da bai ai kaga sai ka iya siffata har da za ka ce ma na san shi. Sun ya fi ƙarfinka. Kaga ya an haura ƙarfin ka kuto kuma wannan aka faɗi wanda za a iya siffatawa babban bai siffantu. Shi isa aka ce nan Allah ya ja hankalin mutane a yi aiki a hudu ban mu Kashin farko sakin layi na farko a kansa ne a yi aiki tukuru ba za a ce ainihin muna aiki kaɗan kaɗan kaɗan ma Allah ya fi son kaɗan mu aiki kaɗan kaɗan don nan mu dace mu mu samu aljanna da mu zauna mu yi ta wahala mu yi ta wahala kila ma ba aljanna to ba mamaki kai kaɗan ɗin kila shi ma babu tunda har wanda ƙi da yawa zai rafa ai kaɗan ma zai iya rasawa kayi kayi kaman ka mutu ka rasa to yaya wanda ya kunshi nan amin babu yaula to in ku wanda ya kunshi nan aka ce ya samu ran da me me yawa yayi kuwa samun sa da ya haura na wannan ka rasa me yasa mutane ne ba sa fassara mai kyau kuma hawa dai sai na shiga cikin zukatansu. ce mace ce haka, wurin shakatawa ne haka tanti tsawon sabin shida hmm? a ah, mizitin su ba na rage su kawai ko mil shida ma babu mizitin kilomita tasa'in kuma wurin shakatawa ne wancan na asali al'asali bai iya ganuwa yi isa Allah ya ba da wannan labari ya yi sharhi yaya za ku yi aiki ba hasu da annabi kallin jama'a da ta halbin mushammir har cikin kwakwa mai zaki damtsi tun da gaba ɗaya ba za ku iya yi ba sai dai masu rabon cikin ku shin cikin ku akwai mai ƙoƙarin da yake gani zai taya wannan ya nemo halmin mushammirin kai kasu babban magana ce domin kai da kake karaka ka ɗauka wai da kake wa karsu za ku tafi duka gaba ɗaya da wahala dole irin su ne ake kai na ɗan ganganci ku zo mu shiga mu gani amma ba ganganci mai suna ganganci ba ganganci ta hawur ne ne kada juya min magana wannan aljanna Daidai ibada ba ne saboda a ga ina masu naci saboda mutum ya nace ya yi nace hausan yara ne lokaci ta fi daɗi ina wanda zai haukace sai ya samu wannan abun kaga ai sabbai gaba kiɗa sun shan mare don haka me eh, menene zai iya tare sahabi in yi dosori ai babu abu لله هاتي كالخياب لله أنه نارن تيما دا الله وإنن تنتنا هاتي كالخيام وإنن تنتمنا نسكن دوثي نبعتنا في فكم من أولكي راتيا نوى بها للقلب راتيا نوى زوتيا تراتي بشي kun gane zuciya ta ƙwalla faranta da su to ai yasa na yi a wurin da to ai ba mu san su ba har da zuciya mu za ta rasa gare su yanzu in an fito da magana ƙararren magana haba mutum da so samu ne isa mota, wata yar makaranta yar kan yi aure ko ya wuce haka ne yar makaranta ka sani suna wanda aka koya musu kwalliyar duniya amma ba ka son ka aure matar gari mai kalla ba ta iya kaza ba ba ta iya kaza ba wacce kuwa daga inda duka kallo ta dole za ta baka shawa zukata nawa suka rata da su kaga kibaru sai suna zuwa makarantun mata suna kaza suna kaza ce to ya shi ita ke ganin Allah ya yi mana bayani saboda mu zagi dan sai wai ko an gane da bayanin har da mu zagi dan sai akai mafin eh ba karwa to ai bai san shi ba ma ba yadda me ma karatun yadda zai fito tsabon hawan mutane zai sha'awan abu ba ga ko talla ita kanta akwai a talla ba wanda akwai gwanaye a talla ko wanda zai gudun talla yanzu ka dubi waye ne wanda ya nemo wasu mutum biyu da yana tallan jirgin sa wannan dan kanan nan ya nemo wasu tsofaffin yan jaridu guda biyu ko su zo suna talla wannan ya faɗi wannan ya faɗi wannan ya faɗi hankalin mutane har fara ake a cikin gari garama. to su mu yanzu ya za a yi za iya sallar da wannan kaddara ta Allah dukkan abin da Allah ya ta ya yi, an kafa ta, an tallata ta a duniya halin mushammirin. Uruda ita mata ma ai suna bin dandali kasuwan duniya ce ga tana an kafa ta. Akwai mai saye da me ake saye rayuwa da dukiya. to sai ce kai hati kalkiyamu nan tantuna fakam min ulaƙin da dama ratayuwa da su ga ga zuciya ratayuwa da a zuciya a zuciyar mutum yana da yawa ga wa'innan kan tuna musu ya samu ina ma ya samu ya shiga wa min ashjani ba ma tantunan ba ma binciken tantunan ba Mustapha ma aka ce an samu wannan tantin na ce naka ne ai mallam Musa da ni da kai ne wace ce malam Mustapha ma mu roƙa aka yi mu cikin mu gani kawai tukuna in mun shiga ciki ba nan ne sai mu ce su musta ana ce sau ku zo ku ce kallo kuka zai ce an ce an shiga ba a fita ka turje in turje ku fita ce ina in an shiga ba an ce khalidi na fiha ba kallon ka zo ka ko dole ba mu na. sai dai ba a yi wa Allah wayo amma maganan da ake tantin kansa ka mallake shi ai ko gida da za ka gani a titi gidan kansa da shuke-shuken gidan da bugun gidan a ce mai gidan bai tare ba wannan gidan wane kenan gidan kansa sai kaga ya burge ka to ba ke tanti ba fihin na horon banda tantuna ciki akwai horo nan ba a fasa rasu marufai ne ƙasiratu tarfi mai taƙaitar da gani, mai takaitar da kallo, mai hana kallo, mai hana kallo. Da kalman da ya ce matan ba sa kallo sai a dinga ganin kaman an rage musu daraja kaman an a'a su karan kansu matan suna hana yadda ba sa kallon wani su ma suna hana ma kai maka sha'awar wata. Tunda duk wacce za ka gani a duniya za ga ba ta kai takan nan ba. kana Allah Allah kada Allah yake a canza zo ka koma sama ta kaza ce da wayannan za mu tafi ko kuwa ni na riga na saba da su Allah ai hakuri nan ma yayi ma ba ta iya barinka tunaninka ganinta ba ka taɓa tunani akwai wata mata da za ka kalla akwai wata mata da za ka yi saboda tana da irin wannan abin nan ai ko duniya akwai ƴan matan da suke da dubara an saka samu suka rafke saurayi na duk duniya abin da ake cewa oh, wance kawai shi wance kawai shi wance in diba wance ba kawai komai ma a yabin nan ɗansa zo ga kaza kaza babban ka ya nemo maka wata wane ne ya ke ji a yi hakuri ba ba wannan ba ta da asali sai ba komai asalin ya samu to ai suna kaza ce za ta bari sai dai ina roƙo da Allah a bar masa ita don Allah a yadda dai ya aure ta kaga kafira hmm? wannan ta rubuto masa takarda goggonsa ta nuna masa ga wancan nan yar uwarka ta zo tana maka wasa tana nan da kai kaman kaman ba ta hmm, me ya gamin ka da ita hmm? suna tafiya ka fata ta saboda wata kafira ta hana maka kallon wata ta riga ta eh, kame ka to haka matan na cikin gidan aljanna suke qasiratut tarfi khairatun fiyune shekaran jaza jibril na tambayan khairatu ko wani akwai wani da aka faɗi shi a baya khairatu kace wace ce khairatu na ce khairatun kwa lokacin na wanda na kawo aya ce ai hisanu hunna khairu hisab wannan su ne fiyayyun masu kyau khairatu akhlaqin hisanun aujuhan fal husnu wal sanumun ce khairatu akhlaq halayensu an kaje subhanallahi kan suna da fiyayyun halaye hisanun aujuhan fiskokinsu kyawawa ne. Falhusunu wal isanu ainihin kyau da kyau da mutafiƙa ne. A fadanar mu’allifu, anna ƙauluhu ta’ala fihin na khairatun hisan. Ai, annar khairat ainihin ta’udu ilal akhalaki. والهسان تعود إلى إلى الوجه كي أينان والهسان تعود إلى الوجه إلى الوجوه فهن خيرات الأخراج hisarul wujuhi idza e, idza kenan kamilatun tun zahiran wa batinan an haƙura haka